الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله تعالى da ya yi sare mana haduwa a babban masallacin dutse a jihar jigawa a wannan yammaci na alhamis 20 ga watan safar a shekara ta 1447 na hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda shi ne sha hudu ga watan takwas a shekara ta 2025 a lissafin minadiya darasinmu na 374 a karatun littafin umdatul ahkam na malam abdulghani ابن عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى منا كان حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري da cikinsa ya kawo cewa ya ji manzan Allah sallallahu ya yi magana akan haramcin wasu abubuwa da ya ambata kuma duk mun yi sharhin dai hadisin a darasi kimanin hudu ko biyar wannan ne na biyar to insha Allah yau nake sa ran mu kare wannan ah, tattauna akan wannan hadisi insha Allah ta'ala ah, muna kan fa'ida ta bakwai za mu tashi ko yawwa karanta mana hadisin kuma da aka saba insha Allah da ni ga masu littafi shafi na ɗari biyu da tamanin da biyar ko nan ne hadisin yake kuma za mu tashi a ɗari biyu da tamanin da takwas na الله الحديث الخامس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول يقول عام الفتح إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يبلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصلح بها الناس فقال لا هي حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه نعم. متفق عليه نعم fassara حديث kamar da ما من شاء sha بكى hadisin jabir dan abdullahi radiyallahu ta'ala anhu yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar bude makka yana cewa Allah ta'ala da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Allah ta'ala ya haramta haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta bai al-khamri wal maita saye da sayarwa na giya da mushe da alkinzir alade kenan da kuma gumaka sai aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da mushe ya Rasulallah, me za ka ce dangane da shi kitse da ake samu a jikin mushe dabba in ta mutu mushe mushe kitsanta fa innahu yutla biha sufun ana shafa shi a jikin jirgin ruwa ko kwale-kwale don hana ruwa ratsa katakonsa wa yi hannu jiru da haka nan kuma ana shafa a jikin fata don ta yi taushi fatar dabbobi bayan an jemi kuma sannan mutane suna kunna fitila da shi wannan kitse tun aka narkar da shi ana son ya sha a ci balbal a samu haske فقال في أن صلى الله عليه وسلم يتي لا هو حرام آه شي حرام كجي وانا اللفظ هو يتي هو هو يتي هو حرام وانا أبون حرام ثم قال فنن من قال صلى الله عليه وسلم يتي عند ذلك قاتل الله اليهود ولا يهلك يهوداوه inna allaha domin me yayin da Allah ta'ala harrama alaihim shuhumaha ya haramta musu kitsan na maita ko dabbobi jamaluhu sai suka narkar da shi kuma bahuhu suka sayar fa'akalu samana suka ci kuɗin wannan shi ake cewa hila hila dabara kewayewa da gudun shiga haram bayan ko haram ɗin aka aikata ko mu je duk wannan sharhi duk mun yi shi a baya ko eh, mutum dai hadisin ne za mu tashi a lamba ta bakwai a shafi na ɗari biyu da tamanin da takwas mun ga wurin? yawwa ya an na dar mu muƙaddamun ala jalbil masalihi In kuɗe ɓarna. shi ake gabatarwa shi ne fi muhimmanci min haisul ghalib eh, galibi shi ake gabatarwa ala jalbil a kan jawo alheri da maslaha wannan ana kiranta ka'ida ka'ida ce ta fiqhu filin alqawaid alfiqhiyya wani discipline ne wani fage ne na ilimi da yake taimakawa mutum malaka ta iya istinbati da fahimtar ma dai mai malamai suke faɗi idan mutum ya rasa fahimtar irin waɗannan ƙa'idoji to ba zai taɓa zama faƙihi yadda ake so ba an fahimta? sanin usulin fiƙi da maƙasudin shari'a da ƙawa'in fiƙihiyya ilmomi ne necessity ne yawwa ga duk mai neman ilimi ba magana ce ta ba mustahabbi a cikin su tilas za ka shiga babin fassara ayoyin Allah musamman allafi ta ta'allaku bil ahkam masu alaƙa da hukunce-hukunce halal da haram to dole ka san usulul fiqh wajen ka'idojin istinbati da kuma eh, sanin almasajir sun su kansu maɓuɓɓugar inda ake ciro dalilai da dama ai shi ne a sanin hukunce-hukunce na al'akamun shari'iyya ko bi ha al'ijimaliya da dalilansu a dunkule ba kamar fiƙihu ba wanda shi yana da alaka bil adilla a tafsiliya wanda dai da suka karatu a cikin ku sun san me ake nufi to akwai in kana karanta zaka ji ana cewa akwai maslaha akwai mafsada maslaha ita ce duk abin da zai kawo mutane alheri yawwa abin da za a samu alheri sakamakonsa mafsada kuma ita ce barna to malamai sai suka faɗi wannan ƙa'ida cewa kun kuɗe mafsada tun kuɗe barna shi ake gabatarwa a kan jawo alheri me ake nufi da ne wannan ana magana ne inda ta'arud suna faɗi ƙa'idar ita ce da lafazozi dai da yawa da wani suke amfani idan aka samu ga alheri za a jawo in an aikata wani abu ga kuma sharri yana zuwa yana buƙatar a tunkuɗe shi a hana shi aukuwa in ƙarfin da ake da shi a lokaci guda iri ɗaya ne kuma sun ci karo da juna a lokaci guda an tashi za a yi abu shin za mu tafi mu ɗunguma mu jawo alheri ne shi ya fi muhimmanci ko kuwa mu ɗunguma mu tunkuɗe sharri kada ya faru ko gane abin? yau malamai sai suka ce a fara taruwa a yi ƙarfi-ƙarfi a cunkuɗe sharrin can kada ya faru shi ne ya fi muhimmanci a kan a jawo alheri ya faru ku gane? yau malamai a tattaunawarsu ba na son mu shiga cikin wannan da zurfi na san wani lamari ne da 'Ya ɗaliban ilimi za su gane shi amma misalai da za ka gane sun hamin. sun fahimto wannan daga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi da yake cewa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tu wa ma nahaytukum anhu fajtanibuhu shari'a i'tina'uha bil manhiyati ashaddu min bi bil ma'murati shari'a damuwarta da a hana barna ya fi muhimmanci akan jawo aikata alheri an fahimci wannan zancen wannan zancen na malamai kisa in ka zo kai fatawa ga abu kaza in mun aikata kaza za mu samu alheri al'umma za ta samu alheri za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza ga kuma wani abu ƙarfin da muke da shi na yin abu ɗaya ne ba za mu iya wannan da wannan a lokaci guda ba an gane ba za a iya haɗawa a jawo alherin a lokaci guda kuma a cin kuɗe sharrin ba ƙarfin da ake da shi na iya ko a yi wannan ne ko a yi wannan to malamai suka ce a zaɓi tun kuɗe sharri a ƙyale aikata alherin zai zo daga baya saboda yadda shari'a ta damu da ajiye mummunan abu a aikata shi shi ne suka ce kun ga wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi duk abin da na umarce ku da shi to ku aikata abin da za ku iya wani da aka zo zancen umarni sai aka allaka shi aka hada shi da gwargwadon iko gwargwadon iyawa amma da aka zo maganar haram kar a aikata gaza kar a aikata aka ce ku sance shi kuma wannan ya nuna ashe shi laifi barinsa ake gaba daya kuna gane wannan nan can shi yasa suka ce ana iya barin wajibi in wajibin aikata shi zai kai ka ga haram idan ba za ka iya tun da gashi an buɗe maka ƙofa dama in ba za ka iya abu kaza ba to wajibinsa ya sauka dama san Allah bai ɗora mana abin da ba za mu iya ba la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha amma a wajen barin laifuka bai faɗa mana wannan abu bai ce ku bar laifi oh, in ba za ku iya in za ku iya in ba za ku iya ba kenan ku ci gaba babu wannan a shari'a yawa shi laifi kawai a bar shi domin dama can ba a hana mu ba sai abin da za mu iya barin amma umarni in aka ce kai sallah a tsaye sai ba ka da lafiya to sallar za ka fasa ko ko za ka yi gwargwadon abin da za ka yi yin shi a tsaye wajibi ne to amma ba ka da lafiya sai a ce ka yi a zaune kaga ka bar wajibin yi a tsaye ka sauko ƙasa kana yi a zaune in ba za ka iya a zaune ba ka yi a kwanci. ana fahimtar wannan yanzu da fuskantar alƙibla menene ba sharaɗi ba ne alwalafa sharaɗi ce a sallah idan mutum ba shi da lafiya zai iya shiga wani yanayi da ba zai iya kwanciya a gadon bayansa ya fuskanci alƙibla ba ba za a iya juya shi ma ya kalli alƙiblar ba yana cikin wani yanayi hankalin ne kawai tare da shi ko an sa shi a wani yanayi yadda ba zai iya juyawa la da kansa la da idansa ya kalli alƙibla ba to amma sallah ba ta faɗi a kansa ba tunda yana da hankali sai a ce ya yi sallar yadda ya samu iko kun ga nan me aka bari umarnin ya aikata wani abu ne saboda ba zai iya ba don a bar shi ya samu lafiya domin tunkuɗe wannan cutar likita ya ce a bar shi haka kar a motsa shi to a ba shi magani da zai sha har a tunkuɗe wannan cuta ya warke ya fi muhimmanci da ya aikata sallar ya kalli alƙibla ya yi ta haka ko ina ya kalla kun gane bambancin abu saboda a lokacin rashin lafiyar ai abu ɗaya zai iya ko dai ya fasa sallah ne gaba ɗaya ko kuma a yi ƙoƙarin yadda zai iya manajin yauwa ana shan magani ana neman waraka amma kuma a hakan za a iya sallar gwargwadon yadda jiki zai iya ɗauka to shi ne malamai in dai malami malami ne in ya san wannan ka'idar in aka yi masa fatawa ba zai shi kai malam ku juya shi biyar da za a yi ya kalli alƙibiya. to wannan bai san fahimtar addini ba an gane sai ya ce to tun da an ce kar a motsa shi ku bar shi yadda yake Allah ya sa ya samu lafiya da likita ya ce in aka motsa nan wani abun wata jijiya ko wani ƙashi zai kaza zai kaza kuma zai hana shi warkewa sai a ce to wannan barnar da za a iya samu ta ya mutu ko makamancin wannan a tun kuɗe ta shi kuma zancen sallah ya yi yadda zai iya an yi fiƙi ko ba a yi ba to wannan a ilimi ake fahimtar wannan ne ma'anar wannan ƙa'idar, jar'u al-mafasid ala jalbil masalih na ba ku wannan misalin ne da za ku iya fahimtarsa da sauri haka abin da ya shafi a alhamsa din ko alhams abubuwan zarura na sassiki innan guda biyar ko shida da malamin suke kawo a cikin makasudin shari'a kare addini kare rai ko kare eh, dukiya da dukiya suna sa ta hudu don suna ce a jeren nan haka ake sa su kare zuriya kare hankali to waɗannan abubuwan duk abin da zai sa a samu matsala a cikinsu sai a taru a yaƙe shi ko da za a rasa wata maslaha idan shugaba ya mutu na al'umma saboda ba da kariya ga rayuwar mutane da zaman lafiya sai a dakatar da duk wani abu da ake sai a mai da hankali kan a samu wani shugaban saboda duk lokacin da aka ce ɗan adam yana jin ba shugaba a kansa da yake aikatawa sai kaga an samu lawlessness sai mutum ya ce a ah, bari ya samu dama ya je aikata wani aiki na ɓarna sai kaga an samu rashin zaman lafiya to da a samu rashin zaman lafiya gara a saurara a jinkirta wani alheri da ake so a samu saboda a tabbatar da an samu wannan kwanciyar hankali an fahimci abu? shi yasa aka sanya dokokin ɗaukar mataki kan laifuffuka wanda ya kisa a kashe shi saboda ba a san kashe rai ya ci gaba al'umma su ɗau darasi ana ɗaukar wasu abubuwan kamar da buturu ke cewa deterrent measures ne a shari'a saboda a rufe ƙofar wasu masu zo su aikata ana ganewa to ɗaukar waɗannan abubuwan kun ga ba daɗi ne da shi ba amma tilas sai ta sa a yi kun ga ai ai rasa ran wani rasa ran wani nan ai garin da ƙarnar da yake jawo wa mutane ne shi kuma samuwarsa ya ci gaba da rai da rayuwa ai kun ga alheri ne to an gabatar da a da shi saboda sharrin da zai iya jawo mutane haka nan wanda ya wani laifin ya yi sata a yanke hannu duk ƙarƙashin waɗannan Allah ta'ala sanya mana wannan shari'a ita shari'ar musulunci duk kowane babi nata akwai hikima da Allah ta'ala ya sa aka sanya wannan Allah ta muke wannan dai ina jin ku menene alaƙar wannan ƙa'idar da hadisin da muke tattaunawa? Annabi sallallahu ya faɗi abubuwan nan hudu cewa haramun ne a saye su da me da me da giya da mushe da alade da guma to sai sahabbai sun hango shi mushen nan akan ciri kitsan jikinsa a shafa a jikin jirgin ruwa ko kwale-kwale kitsan nan kuma akan yi amfani da shi wajen kyausasa ƙirgi kitsan nan kuma akan narkar da shi ya zama abin da wuta da za a kunna wuta ta fitila wannan maslaha sunansa maslaha ko sunansa amfani akwai amfani da kitsan yake da shi akwai amfani da kitsan yake da shi a wuri kaza da wuri kaza da wuri kaza wannan menene shi ake kira mene maslaha to barnan da suke ciki na saban Allah an gane ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalla a tunkuɗe ta shi yasa da aka tambaye sai ce la huwa haramu aka rufe ido akan amfani sai aka kalli barnar da take ciki a taru gaba ɗaya a murkushe barnar a daina samunta sai a haƙura da amfani an gane to daga nan aka ciro wannan ƙa'ida. insha Allah inda kun gane mai ake ne gashi nan zai bayyana mana sai ce la siyama musamman ma idan kanatil mafasidu arjaha idan barnar tafilin jaye to sai a taro a ture ta a yaƙe ta tafi minal masalihi maslahar kaɗan ce barnar fi yawa to ita ɓarna, ya kamata mu ji wannan damar asali alheri a jawo shi mutane su samu asali sharri a tunkuɗe shi kada ya zo gun mutane an gane wannan shine aikin shari'a a tunkuɗe sharri a jawo alheri to idan aka zo ƙarfin da ake da shi na iya guda ɗaya ne to sai a duba shin alherin ne ya fi yawa to sai a yi haƙuri da ɓarnar da take cikin alherin sai a ce to mai wannan alheri inda sharrin ba yawa ne da shi an fahimci wannan sai shi ne za a ce a yi tahammulinsa a jure shi a yi haƙuri da sharrin saboda dai alherin da za a samu ya fi yawa amma in sharri ya fi yawa to ba za a ce mu haƙura da sharrin mu ci gaba da samunsa ba a'a mu taru gaba ɗaya mu tunkuɗe sharri ko da mun yi hasarar wannan alherin da ba shi da yawa kun gane wannan wannan shi shine fiƙihun da shari'ar musulunci aka gina shi ko aka gina ta a kansa yace fa inna masaliha mai tafi. to shi zai bayyana mana maslahar da take cikin kitsan mushe lam bai aha ba su halatta sayan wannan mushe din ba ba su halatta aje a sayo mushe saboda wannan maslahar ba kun ga maslahar ba ta da ƙarfi me yafi fi yawa a ciki ɓarnar da take cikin mushe ita tafi yawa Ku sai a ce a mai da hankali akan haramta saye da sayarwar mushe a kyale wannan amfanin da ke cikinsa da shi wannan amfanin za a iya samunsa ta wajen mai ta wajen halal haka ne ko ba ka ba yawwa ta wajen halal za a iya samun wannan amfani amma kar a bar wa mutane su ci gaba da aikata abin da yake haramun ana ganewa wal ta bihi da kuma bata halatta yin mu'amala da shi ba walida don haka lamma addadu lahu manafi'aha yayin da sahabbai suka lissafa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alheri ko amfani da ke cikin mushe la'allaha tusawwihu bai'aha dan tsammanin ko za su iya halatta wa mutane a ci gaba da cinikayya a saye ko a sayar wannan abin da ya shafi mushe ƙala sai manzon Allah suna ce la huwa haram haramun kun ga me annabi sallallahu ya kalla ya kalli girman mafsadar da take cikin abar mutane su yi amfani da mushe an gane cinikin mushe abin da zai iya jawowa halaccin asaya afair barnar da take ciki ta fi yawa don haka a hana ta shi ko amfanin sai a yi haƙuri da shi ko kuma za a iya cewa amfanin yana nan amma cinikin an hana kuma da za mu zo mu tattauna wannan kuma in ba ku manta ba mun karanta a cikin maganar shauka ne a cikin zaɓin da ya yi na wannan ra'ayi ina so mai sauri mu gama abu na takwas isti'malun najasati ala wajhin la yata'adda la ba'sa bihi amfani da najasa a fuskar da bata wuce iyaka ba to ba laifi fa innahu lam yanhaqum anhu lamma a'lamuhu bihi domin ku annabi sallallahu alaihi wasallam bai hana su amfanin ba yayin da suka gaya masa cewa akwai fa amfani kaza akwai amfani kaza abin da ya hana su shine saye da sayarwa kun gane kuna fahimtar wannan والضمير في قوله هو حرام ضمير nan da yace huwa haram raji'un ila baii yana komawa ne zuwa ga saye da sayarwa la ila ila ba yana komawa ne zuwa ga amfanin ba eh kuka fahimta anan ai mun karanta da ma cikin maganar malam sanani ko da malam Ahmad Shakir da Hamid Faqih suka dauko mana taliki ƙasa. cewa wannan magana ta la huwa haramu huwa dinnan zamirin ana magana ne akan ciniki inda dama cewa inna Allah wa rasulahu harrama bai'a an gane da aka tambaye shi kuma baka ga kaza ba da kaza da kaza sai ce la huwa haram an gane yau to wannan mas'alar A ina so ku yi haƙuri mu bi wani zance na malamai a kanta tattaunawar malamai a kan shi wannan lamirin yana komawa zuwa ina ne Lamirin la huwa haram A cikin wani bincike da wani bawan Allah ya tara a hadithu al almanhi al anha hadisan da suka tattara cinikayyar da aka haramta ya ɗauko wannan matsalar da ya zo kan wannan hadisi malam khalid bin abdulaziz al-batili eh malami ne jami'atul imam muhammad bin su'ud al-islamiyya a riyadh ya zo kan wannan a shafi na 409 yace hal ya'udu ad-damiru fi qawlihi huwa haramun faɗin manzan Allah sanar da ya ce huwa haramun shin yana komawa ne ilal bai'i am ilal manafi'il mazkurati ko ko yana koma ne zuwa ga wannan amfani da aka ambata ba an faɗi abubuwan amfani guda nawa alal aƙalla guda nawa aka ambata an faɗi shafawa a jikin kwale-kwale oh, da fata da kuma yin abin nan a cibalbal Kunga wana wannan abubuwan amfani ne to annabi sallallahu alaihi da aka gaya masa wannan sai ce la kuwa haramu to dole malamai su tattauna kuwa dinnan ana nufin abinda aka faɗa a farkon zance inna Allah wa rasulahu harama bai'a bai'a ɗin ake nufi kuwa haram ko kuwa waɗannan manafi ɗin yace huwa haram kunga in su ne hiya zai ce ko ba haka bane ba huwa ba zai iya kuma faɗar huwan a bashi wata fassara ya zama cewa yana nufin inci intifa'i misali ko ba haka ba za a iya faɗin wannan duk larabci ne to shi ne malamai suka tattauna kun abin da yake jawo malamai su saba a fahimtar wani abu to ga ɗaya فقال طائفة من wasu malamai suka ce Inna zamira ya udu ilal البيع suka kawo dalilai dalilansu har guda biyar ko shida suka faɗi me dalilin ku bayan Allah suka ce na farko annal kalama fil hadisi cewa asalin magana a wannan hadisi masuqun fil asli anil bai shi siyakin zance a hadisin dama akan me ake zance a shi sa duk malamai suka sanya wannan hadisi a babun buyu a kitabul buyu sirrin kenan ai domin inda a babun halaccin ci ne ko halaccin abu najasa ne ko ba najasa ba to ba a wannan babin za a kawo ba sai a kai shi can wani babin duk da malamai sun sa wannan a waɗancan babukan ma an kai wannan hadisi to sai ce falamma akhbarahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya su labari أن الله bai بيع الميتة cewa Allah ya haramta sai da ko sayan almaita mushe Ƙalu sai suka ce inna fi shuhumiha min almanafi'i kaza wa kaza sai suka ga masa amfanin wannan kitse ya nuna suna nufin fa hal zalika musawwihun li bai'iha shin wannan zai halatta ya bada dama a rika cinikin su a sayar faƙala sai ce la huwa haram faka'annahum talabu tafsisa shuhumi min jumlatil maita kamar sun kokarin a keɓance wato kitse daga cikin abinda ake kira mushi to a cire shi shi a je a amfani da shi min jumlatil maita bil jawazi a halatta kama talaba al-abbas kamar yadda al-abbas ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala an da ya nemi taksisan izhir ishen al'izhir da ake samu a makka ba anil salasalama ya hana a yanke ice a makka ba sai abbas ya ce illal izhir banda izhir kuma anil salasalama sai ce i sai ce min jimlati tahrimi na batil haram bil jawazi falam yujibhum ila zalika sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai amsa musu su sahabbai da suka kawo wannan amfanin na kitse ba wa qala sai yace huwa haram huwa haram eh sayan wannan ai a wannan haram ne dalili na biyu suka ce ma ja a fi ba'd riwayat al fihi annahum qalu a wata riwaya ta wani akwai fadin fama tara fi bai'i shuhumil maita yazo wannan wannan as-sanani ne ya fadi asbulus salami kuma yace al-imam ahmad ne ya ambata cewa akwai riwayar wannan daga imam ahmad bin hanbal cewa fama tara fi bai'i umi, kaga tunda an faɗi bai'i to huwa haramun ya haukan maganar sa mm. qalu wa yashhadu li hadha ma rawahu ibn abbas radiyallahu anhu ma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala hadith shi wannan ya ce wa lam ajidhu fihi bi hadha al-lafz ya ce bai samu wannan hadithin na al-imam ahmad ba da wannan lafazin ya yi ambata to suka kawo dai wannan cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala la'anna Allahu al-yahuda harrama alaihim ash-shuhuma akalu fa'akalu athmanaha wa inna Allaha idha harrama ala qaumin shay'an harrama thamanahu kuma kun ga wannan dai yana karfafa zancen? me finiki ake nufi abu na uku ijma'ul ulama'i malaman sun haɗu babu saɓani. ala anna akan cewa man matat lahu dabbatu duk wanda dabbas ta mutu saga lahu it'amuha likilabis saidi ya halatta wannan naman da ya zama mushe a baiwa karnukan farauta su ci an gane kun ga ake amfanin ya halatta suka ce wannan ijma'i ne ma ba wani malami da ya saba Ai kun fahimci yadda abin yake kana da dabba sai ta kasa game da kuke cewa a hausa ko ta kasa ta kasa kuma har sai mushe ba a samu damar an yanka ba kaga ɗan adam ba dama ya ci namanta ta zama mushe to amma kare wanda aka halatta maka kai farauta da shi yana buƙatar abinci za ka ce masa a tattaro karnukan nan ko a ɗauko naman nan aje a kai musu ko a kira su su zo su ci ko ba za ka yi haka ba malamai suka ce duk malaman duniya sun haɗu akan halaccin abe wa waɗannan karnukan su je su ci wannan amfani ne ko ba amfani ba ne a kenan jawazu fa'i an san da shi ya halatta a yi amfani da abu ko da haramun ne a sai da shi to sai suka ce ashe kuwa haramun dinnan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yana koma ne zuwa ga ciniki ba ga intifa'i kun gane wannan zancan sai suka ce fadalla haza ala anna dhamira aidun ala albay'i wannan ya nuna maka ashe kenan cinikin ayabin nan haramcin nan yana koma ne kan maganar ciniki abu na hudu Mara wa ibn abbas hadithan abdullah ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam marra bi shatin maita nabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da shi da sahabbai sai ga wata yar akuya ko dan tinkiya matacce mushe a gefen titi faƙala sai ya ce halastamta'atun bi ihabiha halastamta'atun bi ihabiha shin ba za ku ji daɗi da fatarta ba mana ba za ku yi amfani da fatarta ba ku yi wani abu ga ta mushe ba shi za a yi ba ƙalu ina hamaita da suka ce ya rusula mushe ce fa kaga a fahimtar su mushe ba a ci ko sai yace ma inma hurima asluha abinda aka haramta shine shi kaga ashe kenan alintifa'u ja'iz wannan hadisin shi ma kuru-kuru yake akan wannan cewa ya halatta ayi amfani sai ce fa fi hadal hadisi hasqu hasru tahrimi a cikin wannan hadisi akwai takaita haramcin fil akli fadalla ala jawazi lintifa'i ashe kenan ya halatta a yi amfani da fatar an fahimci wannan dalili na biyar kafin nan dama kun san hadisin ayyuma ihabin dubiza ko nan bai ware na wanda aka yi mata zaka shar'iyya zakatan shar'iyya ko kuma da cikin mushe in dai an je mai fata to ya halatta a yi amfani da ita dalili na biyar kwalo. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أصحابه عن الاستسقاء من آبار ثمود النبي صلى الله عليه وسلم يا تبهنا sahabbai su amfani su sha ruwan lijiyoyin garin samudawa wa abaha lahum an yut'imu ma ajlu fihi minhu min tilka al-abari lil baha'il amma ya halatta musu abinda suka kwaba da gari don su ci da dabbobi irin abin da ake hadawa a yi wata loma ga doki doki cin abincin doki nan da ake daga sa a sa ko to ai hada shi ya halatta ya musu su amfani da ruwan wannan rijiyar su hada wa dabbobi wannan kwabar garin da suke kwabawa su bai dabbobi amma su kar su sha kar su sallah da shi kun ga ashe sayarwa da wani abu in an hana shi bai hana mene amfanin ba da nan ma ga haramcin sha amma kuma ga halaccin baiwa dabba ana gane wannan yau قالوا ومعلوم ومعلوم أن إيقاد النجاسة والاستسباه بها انشفاء خال عن هذه ce كما an sani wato kunna a wuta. da man najasa a yi fitila da shi intifa'un ne amfani ne wanda yake halin an hazihi mafsada wanda babu wata mafsada babu wata ɓarna a cikinsa Ko an mulabasatiha batinan wa zahiran fa huwa naf'un mahdhun la mafsada mafsadata fi amfani ne wanda babu wata mafsada a cikinsa yace wa ma kana Za fa shari'atu la tuharrimuhu abin da yake haka to shari'a bata haramta shi ba kun ga kenan akwai abinda an haramta saye da sayarwarsa amma kuma ya halatta a yi amfani da shi ba shi ne muka yi magana a baya ba cewa shi mai mallakarsa aka hana ya sayar ya zama wannan shi ne su kasbihi amma wanda zai yi amfani da shi ɗin in har ba zai samu ba har sai ya biya to shi an halatta masa bayarwar don ya samu mun tattauna wannan a baya in ba kuma manta ba su sai ce wa qala akharun wasu malaman kuma yace wa humul akthar su suka fi yawa suka ce bi anna ad-damira a'idun ila al suka ce a'a wannan ko haramun inda annabi sallallahu ya faɗa yana nufin duk wannan amfanin da kuka kawo kawai haram haka suka fahimta fala yuntafa'u min al-maytati aslan indahum illa ma khassa bi khassa bid-dalil in dai aka ce wannan abu mushe ne to in banda abin da shari'a ta keɓance to ba abin da ya halatta wa huwa aljildu almadbu'u shine fata in an je ta wannan shi kadai nafsi yazo ya halatta duk wani amfani kuwa an haramta suka kafa dalili suka ce audu zamiri ila aqrabi madhkur cewa ai lamiri yana komawa ne zuwa ga abin da aka faɗe shi ƙarshe kun ga ai inna allaha wa rasulahu harrama bai'a ko wannan mazkuri ne awwalan su kuma tambayar da suka yi ya rasulullah ara'aita shuhumal maita fa innaha ko tuqla biha as-sufun ko wa tudhanu biha al-julud wa yastasbihu biha an-nas sai suka kawo masa wannan suna gama fadin wannan sai ce la huwa haram sai suka ce a larabci kuwa shi lamiri in an faɗe shi yana komawa ne zuwa ga aqrabul mazkur abinda aka faɗa ƙarshe ƙarshe wanda yafi kusa da maganar mai magana ita ba hujja ce kun fahimta yau abu na biyu suka ce min jihatil ma'ana in an kalla a hankalce shine min jihatil ma'ana fa inna ibahata hadhihi al-ashiya'i ai halatta wannan in ji su waɗannan wanda suka ce haramun ne sai suka ce ai halatta wannan abu wannan amfani zari'atun ila qatina ash-shuhumi wa bai'iha kofa ce da za ta buɗe me a rika sayowa ana sayarwa tun da ku an hana saye da sayarwar to amfanin in aka hana zai toshe ƙofar a sayo kun ba ji zancen su ya lidha yakunu tahrimu lintifa'i min babi sadd az-zara'i wannan dama shine mazhabar malikiya an ce wannan sadda zari'a ne kawai kar a yi amfani da wani abu na uku ma warada fi ba'dhi alfazil hadisi annahu qala akwai lafazin da yazo la hiya haram kaga an ce la hiya haram sai suka ce hiya ai hadhihi almanafi'u an gane to shi ma wannan da tattaunawa a kan hadisin ya yace isnadin al-hukmu ala al-hadisi bayan ya kawo yace isnadin sa shi ma hasan to sai ce wa hadha dhamiru imma an yarji'a a ilal shuhumi wa imma ila hadhihi al-af'al shi ma wannan dhamirin hiya haram ɗin, ko dai ya koma zuwa ga kitse ko kuma duk waɗannan ayyukan da ake aikatawa da kitse wa ala taqdiraini ko ma wancan din aka ce ko wannan fa huwa hujjatun ala tahrimil af'al allati sa'alu anha wannan dai hujja ne akan wannan ayyukan da suka yi tambaya a kai abu na hudu Marawahu رواه أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت ko fi samni kai idan tsera ko jaɓa ko makamancinsu ya faɗa cikin kitse fa in kana jamidan inda skararre ne fa wa ma haulaha ku ku ku saman da abin da ke saman sa abin da shi wannan kitsan ku yi watsi da shi ku jefar da shi wa in kana ma'i'an in kuwa na rikakke ne fala taqrabuhu kar ku kusance shi an fahimci wannan wannan hadisin shi ma suka kawo hujja da shi al-hukmu ala isnadi ya akwai yar magana akan wannan shi isnadin yayi wajen shafi uku akan wannan ba sai mun tsaya kansa to a ƙarshe sai malamin mai wannan littafi yake cewa wastabhara san'ani malam san'ani ya nuna abahir wanda yafi ra'ayin da yafi shine ar-ra'yul awwal ar-ra'yul awwal shine ne tahrimul bai'i wa jawaz al-intifai ko oh, cewa ya haramta ayi saye da sayarwa amma kuma ya halatta a yi amfanin irin waɗancan amfani da muka ambata kamar na baiwa karnukan farauta a basu mushen su ci misali wa shaukani wannan ma shine ra'ayin malam shaukani wa qala yace al-zahiru anna marji' al-dhamir al-bay cewa koma wa yana koma ne zuwa ga ciniki li'annahu al-madhkuru sarihan domin shine aka fito da zancen sa kuru-kuru wal kalamu fihi kuma asalin zancen dama akan sa ake wa yu'ayyidu zalika qawluhu abinda ke karfafar wannan shine fi akhiril hadisi a ƙarshen hadisin sai ce fa ba'uha sai yahudawa sai suka sayar kaga sayar wannan ai shi ake zance dama yawa sai ce wa tahrimul intifa'i yu'khadhu min dalilin akhar shi kuma haramta amfani da waɗannan abubuwan sai dai a samo shi daga wani dalilin daban amma wannan dalilin baya amfani ta wannan gefen to dai dan a nuna cewa malamai sun saba sosai ya kawo maganar annawawi ko ya haƙuri ce wa ƙalan annawawi rahimahullahu ta'ala a lokacin nan ta na ji daɗi al'imamun nawawi a sharhin wannan hadisi ya ce abdamiru fi huwa damirin nan a cikin lafazin huwa ɗin nan yace ya'udu ila al yana komawa zuwa ga cinikayya ciniki inji wa annabawi yace la ila lintifa'i ba yana koma ne zuwa ga maganar wannan abubuwan amfanin ba yace hadha huwa sahihu inda shafi'i wa ashabi wannan shine ingantaccen zance a gun al-imamu shafi'i da malaman mazhabar. annahu ya yajuzu lintifa'u ya cewa ya halatta yi amfani bi shahmil maitaci da kitsan mushi fi tsaliyis sufuni wajen shafawa a jikin kwale-kwale walistisbahi biha da kuma yin amfani da su a wajen fitila wa gairi zalika mimma laisa bi aklin wanda ba daga cikin abubuwan da ba ci ba wala fi badanil adami haka nan ba a jikin dan adam ba kar a shafa a jikin dan adam wa bi hadha qala aidan daga cikin wanda suka faɗi wannan ra'ayi akwai Atha ibn Abi Rabah wa Muhammad ibn Jarir al-Tabari malamin masu tafsiri wa qala ibn al-Qayyim malam ibn al-Qayyim ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu yana cewa la yalzamu min bai bai'il haramcin sayar da mushe ba tilas ne zai sanya ta tahrimul intifa'i biha cewa amfani da mushan ta wani abin daban shine fi ghairi ma harrama Allah wa rasuluhu min ha? Ban da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya haramta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ya haramta to ban da wannan sauran abin da ba haramta ba ba tilas ne ya zama cewa wannan haramcin ya shafe su kun gane dai zanta yawwa sai kalwa qidi kamar abin da ake makamashi da shi wa if'amis suquri haka nan a tara abubuwan farauta tsuntsayen farauta shaho da ake farauta da shi a tara su a ɗauko mushen a gutsutsura ana ba su su ci walbuzati shine dai da su shaho wa gairu zalika wa qad nassa malikun al-imam malik ma yayi nassi ala jawazi al-istisbahi bizaitin najisi imam malik yayi nasi akan cewa mai da yake najasa ne ya halatta a sa shi a cikin atibalbal a kunna shi a ga haske haka yake a mazhabar malikiya fi ghairi al-masajid amma banda a masallaci shi ne abinda maliku ya faɗa banda a masallaci wa ala jawazi amali sabuni minhu kuma ya halatta a yi sabulu da shi a sa shi a sabulu da ya juye ya zama wani abu in an zo amfani da sabulin ba man jasar za a gani ba ya riga ya buya wa bagi an yi ulama wannan fadin zancen ibn al ne tan shekara 800 bayan zamanin yanzu ba yace wa bagi an yi ulama ya kamata kuma a sani anna babal intifa'i cewa babin amfani da abubuwa ausa min babil bai'i ya fi faɗi fiye da babin cinikayya domin shi tsokacce ne sai in nassi ya hana ake hanawa falaisa kullu to kuji yace falaisa kullu ma haruma bai'uhu haruma lintifa'u bihi ba dukkan abinda saye da sayarwa ya haramta a kansa kuma amfani da shi ma zai haramta ba bal kai la talazuma bainahuma ba tilas ne sai sun haɗu ba in an samu wannan to ɗayan ya jawo ɗaya. ma'ana in an haramta cinikayya to dole a hana amfani ita sam ba haka ba fala yu'khadhu tahrimu lintifa'i min tahrimil bai don haka kar a ɗauko haramcin amfani da abu daga haramcin sayansa ko sayarwarsa kun gane wannan zancen kamar da wannan malamin ya fifita wannan zancen kamar yadda waɗannan bayan Allah suka ambata a ƙarshen zance ashe kenan dai ba kowanne abu da aka ce haramun ne a sai da shi ba zai zama kuma totally amfani da shi zai zama haramu, akwai inda amfani da shi ɗin zai zama halal mun fanci abin insha Allah kuma duk wannan sauƙaƙawa ne akan al'umma yanzu kun tuna lokacin da ila yanzu babu wannan zancen lokacin muna sakandare da irinmu irinmu da na gaba da mu an samu wani lokaci da masu wa'azi mss haka a gayyato wani malamin ya zai ce duk wanda ya wanka da sabulu lux ko joy saboda akwai man alade a cikin haramun yara suka yi komawa da lux su gida idan aka yi fatawa ga manyan malamai suka ce a wannan zancen ba haka ba kuma jona abu zafi a waɗannan matsalolin yana cikin abin da zai jawo maka matsala kisa kullum abu ya zo ka koma zuwa ga malamai rasihun da suka yi bincike sosai akan ma'anonin hadisai in ka bi ko iya zahirin abu da sun ta to da aka haramta sayarwa to me zan yi da shi kuma an fahimci abun yawwa komai ka koma ka tambaye shi kila wannan matsalar ba ku santa ba hmm. wasu sun santa aiko ko da an samu wannan irin 75 6 78 80 har 80 an samu irin wannan a secondary school da yawa Allah kyauta na? ba wannan ce ba kyautar ba ce haka kawai za ka zai irin waɗannan za a so a ce maka harkar da su turare da su menene da makamantar da irin wannan abu da aka yi wani factory sai a ce maka haramun ne saboda an ga a jikin ingredients din an faɗi akwai kaza to kawai sai wani ya shi in a tun da anan yi karanto to haramun ne kar a yi amfani da kaza irin yadda dabka ke tuna mana wannan akwai yanzu ganye shi hashish marijuana da ake da ake sha tabar wiwi ko yawa ana amfani da ganyenta ana yin wani man gashi ko ana zuwa ana ta tambaya to ya halatta a yi amfani da wannan man gashi a ce ai in ka buɗa me za ka gani a ciki a yanzu za a iya amfani da shi a kunna wannan man gashin da ake sawa a kan a kunna shi a sha ya bugar babu haka ya halatta a yi amfani da shi a matsayin man gashi an bance wannan abu yawwa to komai da mahallinsa komai kuma da hukuncinsa Allah ƙara mana ilimi da basira mu ƙarasa wannan ko ko lokacin ya kare mun ci biyar ba za mu iya gama waɗannan abubuwan ba Eh, Mukaranta na tara an tahayyuki mimman ya'tihi mutazarri'an ilayhi bil hiyali yafi wanda zai zo ya aikata laifin yana neman ya baiwa kansa uzuri wasu 'yan dabaru da kewaye-kewaye. Ko? Yau, yanzu duk mutumin da zai zo ya ce maka, ko a cikin harkokin aƙida da ne za ku ga abubuwan da wasu masu bin wasu hanyoyi suke halatta wa mutane kawai sai a ce ai abu kaza halan ne saboda an samo shi ta wata hanya ne ba ta shari'a ta zahiri da kuka sani Ka ga mai wannan za a halatta masa ne ya aikata abinsa gaba gadi baya jin haramun an gane wanda yake aikata haram yana sane da cewa haram ne kuma yana shirin ya tuba zuwa ga Allah yana yi ma a ɓoye to ai ya fi alheri kuma da wanda zai bayyana yana halattawa an fahimci abu to wannan shine bambancin laifin mutum ya san abu kaza haram ne ya aikata a zuciyarsa Allah zai gafar yana fata Allah ya gafarta masa amma kaga abin da yahudawa suke yi fa an haramta musu wannan kitse sai suka ɗauki kitsen sai suka narkar da shi suka yi wayo sai suka je suka sayar sai suka samu kuɗi kuɗin kuma sai suka je suka sayo abinci ko wani abu kaga sai su ga yanzu kuɗin nan ya zo musu ne ba ta hanyar saye da kitse ba ko sai da suka narkar da shi kamar sun yi wa Allah kewaye kewaye da wayo saboda su halatta wa kansu wancan abu wannan hanyoyi ne da suke jawo fushin Allah da kuma la'anar Allah shi kullum mutum musulmi ya kaucewa bin halaye irin na yahudawa Yawwa mutane ne da ba su da alheri ba su da alheri babu mutumin da ya kai su butulci ba irin alherin da Allah bai musu ba imomin da Allah ya musu ba al'ummar da aka aiko mata annabawa da yawa irin waɗannan mutane ba mutanen da suka kashe annabawa irin wannan mutane ba mutanen da Allah ya aiko musu abinci fa daga sama ko so ko ka taba ji an aiko abinci daga sama in ba su sauran mutane kowa sai dai ya noma ya zo ya dafa amma Allah ta'ala da suka ce suna son abinci daga sama abincin yake zubowa daga sama kuma su ci haka kawai sai suka ce su ba sa san wani sun fi san abin da ke fitowa daga ƙasa <laughs> mu karasa wannan ya wasa yake cewa ya mutazarri'an ilaihi bil hiyal yace li annal awwala domin shi mutumin farko mu'tarifun bil itida'i ala hududillah yayi confessing cewa shi yake ta haddin Allah wanda yayi laifi ya ji yayi laifi ya yadda yayi laifi lamarinsa da sauki akan wanda zai bewa laifin uzurin ya halatta shi yau sai ce bil itida'i ala hududillahi wa yarju lahu ruju' wal istighfar kuma ko wa yurja ko haka dinda yawa wa yurja lahu ar-ruju' wal istighfar kuma ana masa fatan ya dawo ya tuba kuma ya nemi gafarar Allah wa amma sani amma shi mai dabaru fa huwa mukhadi'un lillahi ta'ala to shi wannan mai yaudarar Allah ne a ganinsa wa bihilatihi hadhihi kuma da wannan dabarar da yake yi fayusiru ala afamihi haka zai ci gaba ya doge akan aikata laifuffukansa ala ya tubu ba zai tuba ba fa kunu mahjuban anillahi ta'ala sai zama Allah ta'ala ya sa masa shamaki tsakaninsa da shi shi sa ya bayan Allah jin mai sabawa Allah ya rika kokarin tuba mun sani duk ba ma'asumai bane yau to amma kada ka rika yi da ganganci kuma da bayyanawa kana wani tinkaho waye isa ya hana mu muna da yanci yawa Allah ne ya hana ka shi ya halicce ka kuma yana da iko ma azaba dan da zai ma azaba ba human right ba wani doka da za a binciko shi ya halicce ka baka isa ka fidda kanka daga bayinsa ba in baka yadda da shi ba kuma ka bari in ka je kuka haɗu sai ka ga me za a yi Allah ya tsare yana ga dole mu tsaya nan inda lokacin ya kure na so kamar da na ambata ya zama eh, mun kare baki ɗaya amma dai muna roƙon Allah ta'ala ya sa mun fahimci abubuwan da yadda aka kawo su ko insha Allah ta'ala Allah ya amfani mu baki ɗaya wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم وعليكم السلام

ba matsala ai an tambayi malamai a zamani yanzu duk akan wannan abin nan ya sunan shi fish feed ko abinci ko da akwai wasu abubuwa a cikinsa irin yadda ai mutum yake cin yake yin taki taki an san galibinsa bayan gida ne ake haraduwa da abubuwa kuma an ji an sa shi a ƙasa da shi wannan abin da ya fito ya haɓaka tun da ya fito da sigar da yanzu ba wancan ɗin ba ba matsala yawwa ba matsala abu ne mai sauki sha'ani barakallahu fiikum insha ba eh. Eh. ba komai shi ma eh ba komai maganin tari dan an sa ethanol da sauransu ba komai ai ba su kaɗai aka ɗauko aka ba mutum ya sha ba an haɗa su da wasu abubuwa kuma ga amfanin da suke amma sharaɗinsa a tsaya kan dostin da likita ya faɗa domin an san in aka yi sama da haka to za a yi wancan abu ko amma in aka tsaya ba a kan dostin likita to ba zai kai ga a yi maye ba ko ya san wannan yauwa don haka duk abin da ake ai mun faɗi wannan makon da ya gabata duk abin da ake giya da shi gane ana yin giyan ne da shi ba komai nasa shi ne giyar ba in kwantitinsa ba zai kai wannan ba Ba ya cikin abin da za a haramta mutane da haka shan maganin tari har yanzu yana nan ka je gun likita za a rubuta ka sha maganin tari to amma iya wannan kwantitin da aka baka kwalba da in mutum ya je sha kwalba ta biyu da ta uku da ta hudu ya gunsa da yawa to kuma abin da biyu ba shi ya jawo shi haram ba likita ne ya sa shi ba barakallahu fiki